الصالحين وتغل فيه مرضة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم وهذا الحديث أصل في تحمئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان ولا بد للسائل من النية إذ الأعمال بالنية والاهتساب ففي صحيح البخاري وغيره من من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من suke shiga su kewaya shi su tafi har yau na farkon ba su kewayo ba wa ma ya alamu junu da rabbika illa hu ba wanda ya san adadin rundunar ubangijin ka ta mala'iku sai shi kadai wannan daki shi ake kira da baitul izza ɗakin isa da buwaya da daukaka wanda ubangiji ya rantsuwa da shi ya ce wa turi wa kitabin mastur fi raqqin manshur wal baitil ma'mur baitul ma'mur shine wannan daki kuma shi ake kira da baitul izza kuma shi ake kira da ƙasa da aka yi wa ƙur'ani daga lauhin mahafu zuwa wannan waje ita ce wacce Allah yake nufi ya yi ta a cikin watan ramadana daga nan ne kuma sai Allah ya ci gaba da saukar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya share tsawon shekara 23 yana sauka sha uku a makka goma a madina wannan sauka da Allah ya ce an yi ta a cikin watan ramadan ita ce kuma yake nufi da cewa ya yi ta ne a cikin daren lailatul qadri wato a goman ƙarshe kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr mu muka saukar da alqur'ani a ko kallon ka ba za a yi ba saboda ba ka yi abin da za a yaba maka ba in a watan ramadana ka yi shi to sai Allah ya yaba maka sai ya kalle ka da idan rahama sai ya sa mala'iku su sa sunanka cikin jerin yan aljanna da haka aljanna tana da saukin shiga a watan ramadan ga wanda Allah ya datar da shi ga wanda ya tsaya yi abin da ya dace kama da rikan jaddada imani domin ka sani ba wai yawan ayyukan ba imanin karɓar aikin da yawan mutane suna aiki amma wahalar banza suke sha Allah ba zai karba ba domin suna da daudar zuci ubangiji ya ce wujuhun yawma idin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya waɗansu fuskoki a ranar tashin alkiyama za ku gan su cikin wahala cikin bacin rai cikin damuwa amilatun nasiba sun yi aiki tukuru sun sha wahala amma kuma aikin banza ne ubangiji subhanahu wataala ce tasla naran hamiya wuta ne kuna za mu sa su Allah ya tsare mu da aikin banza Allah ya tsare mu da shan wahalar banza da haka ubangiji yana son aiki mai kyau ne ba aiki mai yawa ba shi fa aiki baya zamowa mai kyau sai niyya ta kyautata sai aƙida ta samu gindin zama a cikin zuciyar bawa shi yasa farkon abin da Allah yake kiran mu zuwa gare shi shine kyautata aƙidar mu da niyoyin mu a yayin da zamu bauta wa Allah lokacin ramadana ya zo rufewa suke arna ne amma gaskiyar manzan Allah su alaihi wasallam ta bayyana cewa ana daura shaidanu na mutane da aljanu da haka dukkan wani mai son yin aikin shaidanci za ka ga Allah ya hana masa tasiri ya hana masa kazar kazar a cikin watan ramadana kai hatta masu laifin da kansu ba wai dan sun tuba ga Allah ba Za ka ji suna cewa a bari sai bayan sallah ko shakka babu wannan yana da gaskata mana gaskiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mu'jizarsa hikimar rufe kofofin wuta shine dai dan kada mutane su aikata ayyukan da ba su shiga wuta kuma dan kada ayyukan shiga aljanna su samu tsaiko domin matukar aljanna tana buɗe wata tana tana buɗe to a bisa ga son zuciyar dan adam ya fi karkatuwa zuwa ga ayyukan wuta to kaga a irin wannan lokaci sai ga aljannar ga ta da ita cewa ita ce alkhairi amma kuma son zuciya da shedan ya janye mutane ga gaburan fuskantar ta manzo Allah sallallahu alaihi ce ana daura kangararrun shaytanu na mutane da aljanu lillahi fihi lailatun khairun min alf shahr Allah madaukakin sarki yana da dare kwaya daya tankar da wata dubu a cikin wata watan wajabta wa waɗanda suka gabace ku ba don su tsinana mana komai ba tattaku tattakuna don ku samu tsari don ku samu kariya don ku ci gajiya don ku amfana amfani na duniya da amfani na lahira ya so da dama ku tambayi marasa lafiya yaya suke jin lafiyar jikinsu a lokacin da suke azumi kai hatta mai lafiyar idan ana azumi lafiya da ƙaruwa take akan lafiya domin ya tabbata cin karin magana na larabawa suka ce su mutu suku in kana son zaman lafiya da jikinka to ka dimanci azumi mafi yawancin cututtukan da suke shiga jikin dan adam su haifar masa da matsala su hana shi zaman lafiya ta hanyar abinci suke shiga to shi kuma azumi babban abin da yake yaƙa ne daina cin abinci daina cin abinci yana sa sai a system ɗin jikinka na'urorin jikinka su dawo su aiki irin yadda ya dace bisa ga ka'ida bisa ga yadda ya kamata shi yasa za ku ga da yawa daga cikin manyan show shower